ke eza wanda tanimu ya bani lambar ka kice zan kira ka game da magana ɗauka na aiki da za a yi eh to to labai ina ne ofis ɗin to to ranka daɗi na gode na gode ranka daɗi a tashi lafiya madalla na gode ka sun yi kyau kuma kwantar da hankalinka aiki ka same shi an gama kana gida eh. domin na yaba da hankalinka akwai abin da nake bukata na sirri tsakanin ni da kai ka kwantar da hankalinka zan baka mota wacce za ka riga zirga-zirga da ita ina bukata ne za ka riga kawo min mata kuma matan ma ba wai ina rajid ba ina son baka mai 'yan manyan idanuwa masu diga-digai ba ma irin matan aure sun fi sirru wai kana nufin dillancin motoci zan dinga maka ko ko menene lokacin da nake gaya ma hankalinka yana ina tuni da dan da wani diga-digai ya ni da nuzo neman aiki kuma yalla bai sai ka mun magana ban ci an dauke ka aiki ba na dauke ka aiki doesn't mean aiki ka samu amma ga abin na na bangare na na sirri tsakani da kai da za ka rika min mata ha bayan labai ban san mace haka daga gari ka ba duk wahalar da na sha wayannan ma aro ta ne na zo na karbo na zo aka bani aran kuɗi na saka ina tun muna zan samu aiki kuma sai ka rika yin magana kana da ban zama kawai kenan kwarai ni ba zan iya wannan ba in gaya maka sirri na kuma zai ke maka daga maka daga wannan yanzu da girman ka yanzu yarka aka ce za a kawo wani zaka ji dadi kai ni gaskiyar magana Allah ka san da kake magana kuwa ka san a gaba wa kake har ma magana za ka kan wani abu da ba to da kai nake ta bangaren karatun addini da na boko baka isa kan ga kuma abin da na saka a riga kawo mata bakake masu diga-digai ba abin da ya kare kenan ba kuma ka bani kunya kai yanzu idan ɗanka aka wannan zaka ji daɗi sannan ni duk ilimin da na duk gwagwarmayar da na sha ban lalace ba sai yanzu zaka sa na wata hanyar da ba ta ba to ni halaka na sani ma ba haram ba gurin ba zan yi abin da kake ba ba yi abin da kake so ba kai kunya ka san ake magana Amin! mana na gaya mai sirri na kuma gaba ɗaya zai je ito na mun asiri Yes, 9 Italian full gauge. barka da amon lafiya dala eh, na zo ne ina neman taimako amma taimakon zai taimake ku kuma na zo ne dai a taimake na dauke na aiki ana amma ni injiniya ne kai ni ina jin ma shi kansa mai gidan naka wanda yake koya muku aiki anan bai kai ni iya aiki ko saboda ba abin da bana gyara ka ta ina zuwa ga mai gidan na yawo yawo ko taimakon is go to be available saboda mu ko tsotu muna duba calculator sa saboda ka san yanzu ka ga wannan look at the slide motar Mustapha Bikiyo da aka dauka shi ne to je wajen su wani ina so nuna mani kamar carburetor nan shine ko it's supposed to be it's supposed to be shine haka like this okay shine shine ni ne kai ne ni ne ai wallahi na garme ba wani matsala ni ne nan okay dama kai ne ka dauka mana mota nan wajen eh mota hello kam dai mana mana hello mota mota eh officer gashi nan mun kama shi mun shirke shirke shi mun kama shi ni na dauki mota mun kama shi gashi nan kai ne ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Ah. wato yau ba ƙaramin azaba na shafi azaba kai ka sha azaba ko ni sha azaba kaga uban gudun da na ci kai baka ji ma'i eh, baka ji ina taki ba banda Allah ya sa na je na cire riga ta na canja da sai ka za ka ganta a jike da me faru wani dan iskan mutum mara mutunci duk wahalan nan da na sha aka bani kana kallo dai a gaban ka na je na samo aran waya a karantan kuɗi na saka kati a ciki na ringa zuga mutumin nan kira ina gaya man ni ne ni ne ni ne ke eza ni ne ke eza aka ringa mun kwatance eh. na wahala na je gurin mutumin nan magana daukan aiki ina ta cewa ku ji mun na din nan eh na tuna wai da na je gurin mutumin nan ya ringa min bayanin wayan ne masa wasu abubuwa masu digadigai da idanuwa ni na ci ma irin motar nan fajero yake so zan masa abin nan eh, zan ma dillanci wai kun so ki rika kama su mata masu da manyan idanuwa kuma wayar da matan aure kawai kawali zai mai da ni kuma dai magana neman wa'azi mutumin na yasa aka ringa bina duk yar na sha kai to naka gashi nan dai mai hada hada ne zuwa ne fa kawai kasan na gaya ma cikin kwas din da ne a makaranta da dan bangaren irin technical engineering wajen masu mota mace su zo gashi na zo da taimako a abin nan na ce ni injiya ne na ga suna goge kafireto na ɗauka ne musu four wheel abin nan da ake ko an zaga ana shi ne na ce eh ni ne eh, na kura yara na tabi da eh waya shi ana nufin wai mota eh kaga da na falle kai ne ɓaran mota kai soyayya ne a manyi wannan mun wancan manyi yi makaranta an yi karatu inda ba yi karatun nan ba a ce wani ni ban ga amfanin karatun nan ba gaba daya tun da gashi takardun sai yawo muke da su a banza ai ba wai takardu bane ta makaranta ai ilimin da zaka dauka shi ne kawai ne abin da na ga fi dace ya fi dacewa kawai mu mu ta addu'a kawai Allah ubangiji ya da ƙarshen wannan rayuwa fi sabilillahi mu kenan mu awale kullum mu kenan sai dai in dai muna son mu ji iska sai dai mu zo mu zauna a inuwa a ƙarƙashin bishiya ga wasu sun tashi inji don bala'i ina jin da mu ma suka kunna shi su suna ciki suna shan AC mu sun dame mu da ƙara haka ake eh, ya za ka yi majalisar ma dai mu daina zama a gurin nan a inda matsan dai AC kake so ai shi yasa wannan lokacin na tashi zuwa abin nan sai in tafi in AC zai je in salloli na masallaci ko shiga ba a kai ba ta da shigar na Alhaji Bangis kawai abin da ya kani shi na zo zan yi kawai in gurin nan kawai. Rashin mutuncin da kake mun ya isa. 'Ya'yan mutane fa nake zuwa tsintuwan kama fa ba fa 'ya'yan karnuka ba ne kai yanzu na ka yakka nan gurin ko na kai ta irin wannan gurin ai ba za ka ji daɗi ba amma dan abin da za ka ban shi kake kashin ka bani ko je ka bani wani dan dan yaji kawai ina tafiya ba Alhaji. Ai ne kayan daɗi ina gama abin da nake da su sallama su nake yi. kuma na san kana da dan abin da suke baka a cikin harkar nan ido kama mutu na ruwanka da sallama su taka ban nasu daban to kaga ni Allah ya shirye ni saboda ka fita ka bani ku. daga yau kuma in ka sake zuwa wannan gidan sai na saba maka ni dan kafin na ci maka mutum in Allah ne ba zai shirye ba aka ce ni ma zan shirye din kawai ba ma kai nan ne na yaba me kace ba abin da na ci me kace cha me ka dadi ni ba da kai nake luwai luwai san za mu kawo nan ba abinci za a ci san yunwa muke ci mu ba ma iya jure fa yunwa fa Allah wallahi a yunwa kake ji kai ma kai ma ka faɗa to ka fito da kuɗi a sai abincin mana to na naga kuɗin kai ba ka da ba ka da kuɗi kai tashi mana mun zo mun zanna majalisa sai bacci kake mana a bakin hanya bacci kake mana to me kake karatu kake to abinci za mu ci ba kuɗi ya za a yi din nan ba mai ko hamsin a hamsin ina da hamsin amma na baro ta yi na baka da hamsin ko aka ce baka da hamsin Allah aka koma gida akwai hamsin yanzu kun ga yin abincin nan ba zai samu ba ni wata fitan kakata ba ci tuwo dama mu aka ce ki kawo ko shine ne ah, shine ai ya ku waye kira ta ku ki kira ta ne a a kaga ba na son kai ki kira ta ni na kira ta ni na ganta ai eh amma ai duka dai zamu ci ai babba mu kwano guda guda ne wajen mai da yaji sosai ko kuma akwai dan magi ciki kuma bi da a ba zai yi ba ah. kake ka san magana da ka ya kake haka ne za a yi fi sabbin kuma sai

akwai gishiri ne ko ta da ta manna ni shan mai gaya babanta Allah ji kakanta kuma Allah ji kansa wani aikin alheri ne duk wani abu da za a ce za a taimaki wani ko za a kawo wani asibiti gadin makabarta wato ban ba na labari ba eh. Eh. kakan nan dai nata eh. ah, malama ni mai jaki dai fado daga kan jaki ya rasu Allah ya ji kansa kawai za mu ci shi dai duk wani abu da aka yi in kin je ki mata bayani ni ina biyo da yamma nan ta unguwar abin nan ba ta bayan wannan ke nan wajen a ni dai ka bana a ya ce maki zai biyo in ya dawo an jima baki ba kin ga din nauyin kowa ya rata a wuyansa dama ya ce zai baki kake da mu zai biyo ki wannan surutun da muke da ya bayar da muke muna ta na mu je muna ta addu'a muna ta addu'a sai kuma da a can din ba wani ne kawai ba eh, bari mu abin ke a a a ke haka ya haka kuma abinci na Allah sai baki da kuma a gidan Allah kuma ya cike haka haba haba haba ka ce zai baki kudin haba zai baki za ku hada can kaga mu koma can in ya gama da ita ya same mu kai ai shi kira wuta ba shi kira wuta ba baba muna jiran ka anan lafiya abinci na da su biya na aka ce mu ci dai malam ba rigima muke yi ba abinci ne muka ci muka ci sai yarin nan ba ta da kuɗi a ba haka ya za ku ce mutum ya za ku biya ta kuɗi a mu ce akai mu ci mu ce akai mu ci ake yi ba abin da zai gefe ba ba an kun gama to bari ga muku kakan na zama da nace yana da kiri duk garin nan ba mai cin bashi irin su ne ke ma yana da kiri ba haka ake yi ni na san da kansa nawa ne kuna abincin Allah kai dai san me yake fama da shi kai ne ɗari karasa ce a duk wannan kullum take ne ɗari karasa malam kaga kaga malam kaga a'a ina zuwa wannan baka san me hadan da ita ba ina zuwa ina zuwa na ruwanka da fanyata kai kai naira naira eh? ɗari ne nawa ne kuɗin wannan yare naira ɗari ungo ungo ba kuɗin nake ungo ungo ta rike kai kuma kaji kunya kaji kunya kai asara kai asara sun taba rike irin wannan riga ka ganin kayan eh, ya karfa ruwa naira 100 wa ga ma to kawai na tsaye ina so ga gudun ruwan ta ne kawai wace ma a me ka wace ka biya na ce ka biya zai tun safe ne kenan tun karfe tara. a ah, dala ki hakuri kin san yanayin ayyukan namu akwai abin da yake yana cikin ɗaya ofis ya sake riga daga amma dala ki hakuri yanzu ya fito Allah ya kuma na ku ya wuri halin aiki namu ne haka wasu abubuwa ya yawa amma yanzu za ku ya fito ne ku gane Tarukan me aka a ofis ɗin ya aka tara mana shara a ofis. Suwa ya shara. Wasu kama mu ne ba suka zo kuma tuka suke jira goga. Customers sun ne ko daga ya zo na ai masoyin mu ne musamman bai suka zo ba oga suke tara. Allah wajen bikin to an gaya miki na karba dubu ɗari biyar karba no ba ni dubu ɗari biyar karba to ina bikin na kawo ne na zo na baka dubu ɗari biyu baki ji abin da na gaya mata ba ne ni abin da nake so idan kina da kuɗi za mu yi harka idan ba kuɗi ba zancen wani dubu ɗari biyu wa kana da so ni ba da na kawo ba da nake da ina buƙatar ku a gurin ok birthday zaki abin da nake son sani ke zaki ɗauki nan birthday ɗin ko boyfriend ɗinki ne ko kuma azumi dad ina ne a ah, zan iya biyan girma goma <laughs> eh

what kind of nonsense is this abin da nake so da ku ku gaya musu i'm not going to do it idan ba za su biya dubu ɗari biyar ba a bar magana sai yadda ka ce dama sun ɗauke mu ma local ma a gane za mu karɓi dubu ɗari a wani ai karka ci komai ba zai taɓa mayuwa ba mu yara ne da zo su raina mutane hankali mu ko matakin da ka ba mu kwada shi da mai amfani that's it in ma ka ce mana babbela bakace za mu ce ma bakace oh, luka a tare local ma a ƙasa na wow Assalamu alaikum. What can I do for you? Katin biki na na kawo maka. Nan da sati biyu. Sati biyu? Bikin gane gaskiya barin ga miki. Ba zai yi nan da sati biyu ba ina da commitments. Idan za ki iya jira nan da wata biyu, fine and good. Kengo, in ba za ki karba wata biyu nan ba da Allah ki kara gaba. A ah, gimi gimi gimi. Ka rike invitation din. Na yi da zan koma gida. zan yi rigima sai an daga bikin nan in dai akan wannan ne zan jira shi nan da wata biyu in Allah da na yarda alright zaki iya daga bikin kenan zan iya dagawa da wata biyu fine and good okay take care <laughs> lafiya kallon ya kokari to madalla hmm. ah, ni sunana ita bari ga timarta ko to in kina ina ne to to shi kenan eh tana aiki ni sunana abdullahi babban suna kenan eh shi kuma sunan shi dalladi Allah sarki kai ne dan ladi. Auto. Ni ne dan ladi. Allah sarki. Wato abin da ke fitar tafa da mu. Eh. akwai yarinya ce da muka gani muna so eh. shi ne sai muka ce to kafin mu fara nema bari mu zo mu tambaya mu nemi izini in ba a yi mata miji ba a kun yi kun abin naku yi a daidai kun zo a daidai eh kun zo a daidai daman haka ake so ita harkar aure in ka gani kana so to ka zo ka ce kana so yabba ai abin naku kun zo a daidai mm. mm, wane ne sirikin nawa cikin Awo Allah sare wannan nake nan. Eh, eh. Tashi mu tafi da Allah zo mu je a kina da Allah ka zo mu kai na ce ka zo mu kai ne baba ya wala kun ya wala kun la kun ga a assalamu alaikum arziki yau gobe da zuwa a sakamakon tabbatar lokaci da aka yi muna ƙara baku haƙuri na da aka yi kafin amarya da ango su zo amma nan ba tare da riya ba mun ga motar amarya da ango Allah ya kawo su za su so nan a ba mu haɗin kai da Allah amarya da ango suna zuwa kowa ya miƙe a yanzu za ku ga amarya da ango da kuna tare da shahararren mawaƙin nan wato Pika Boys wanda a garin shi ake yayi shi yake entertainment a koda yaushe ana shagalin bijirin wannan a ga amarya ga angoro Allah ya kowa ya miƙe gode kowa zai iya zama da amarya da ango sun zauna a yanzu za mu haɗa ku da shahararren mawaƙi na wani ku sani da big bros a yanzu zai zo ya nishaɗantar da ku daga cikin kamfanin samuna da BIG tare da ni SRK wato Sharukan kenan dukuna tare da mu a wannan fili wanda za mu nishadantar da ku a yanzu Dipros zai fito filin nan domin ya shi nishadantar da ku wato amarya da ango ya samu ku a filin nan ku biyu rak duk wanda zai zo sai zai zo muku liki tare da yanzu ya taso duk za ku iya tasowa zuwa wannan to a tafa musu amarya da angon gode kun ga irin bazitar da amarya da ango su suka nuna a wannan fili don haka a yanzu zai tattaki kuma leƙa kirawo ƙawayen amarya da ango wanda suka zo domin ta amma mata amma ina so a tsakanin amarya ƙawayen amarya tare da abokanan ango a cikin ina son gaisuwa suka fi nuna farin cikin su a nan gurin saboda ina son abin da suka tattaro na tattalin da shi a nan galan galan na farin ciki ba da sa a tafi da shi gida don haka dj ya gashi jama'a kuma kuna tare da babban mawakin nan wato bigger boys big bros shine a fulo din nan a yanzu za ku gan shi tare da ƙawayen amarya ƙawayen amarya mata zalla bismillah dj ta shirya a nan gurin musu godiya to shi a yanzu mu tattaki kuma abokanan ango nake so da gani a filin nan domin su nuna iya farin cikin su a mun gode Allah saka da alheri amarya da ango suna muku fatan alheri na arbakin su na ci musu albasa sun ce yadda kowa ya zo gurin nan Allah bai da shi gidansa lafiya a mun ga zallan farin cikin da kawaye suka tattalar da shi a nan gurin na farin ciki mun ga yadda abokan ango suka zazzakar da iya farin cikin su galan a nan gurin a to mune muku fatan alheri yadda kowa ya zo gurin na Allah mai shi gida lafiya eh, fili a yanzu ta gangare an kushi a bismillah tare da amarya da ango zallan su su biyu nake so su tattilar da zallan farin cikin su a yanzu domin ranar su ce ranar kuma nuna bajinta su DJ play the music

Allah da wasa ni da kika ba Allah ba ka da wallahi ina da wasa ina da wasa mana ba dole ina da wasa wannan Alhaji Obama Obama ne ke kira na Obama ne ni dai Alhaji ni ba maganan nan bane ya maganan bikin mu ah, yawa kin ga an zo gurin kina ji na ina zan kalli ya bace ce yawa to to sun faɗi ko nawa ne kina ji da kin ga amarya ke ne matsalolin ki ki gaya min yanzu Allah zuba ka da wasu. Na da ita da ki daina fada. Ina yuye ka. Kan na jijji fada. Bayan su ban da wani matsaloli. Ka ya min fada mu. Ka ga na dai. Eh. So ni ke ka ga ito mawaƙin nan. Me ma sunan so? son? Madan kuɗi ko wani? Shi shi. Wa. madar guji eh, ba ko Allah dai na faɗi ne eh, shi nake so a madar guji fa nan na ga miki uwarsa aiki ta ya karkashi na eh. sannan magana motar nan naka yar bakan nan wace yar baka da ka siyo sati biyu ya saka wuce matar haba haba ai bari ki dinga miki ita matar da kike gani a gurin milo na siye ta kasar waje na baki ita ba dai matar ba ba matrib ba ka bani da gaske na baki amma ba a wannan daurin naku zan baki ba zan baki ita a gaban al'umma Allah domin ni ba ta kyauta dan Allah Allah ina zuwa yanzu bari mu dibo ma ruwa kasha eh, ina zuwa, ina zuwa. Magana su ma daga turai ne. san da ke Yanzu ruwa kasha. Ko ba za ka sha ruwa ba? Na da bamin ruwa, Kina da da bamin ruwa. Sai ni ma dan yi min abin nan da ido. Eh. Ooh. sabida su ba san me ake ya ganna ca zai mu tafi kuma kin san ya hana ni zuwa irin nan wajen ca zai mu tafi mu je banki a ita kirga ni na gaji da kirga kuɗi wallahi tallahi na gaji da warin kuɗi na gaji da ganin kuɗi kuɗi ni kuɗi ni kuɗi kai shi yasa kawai ni abin nan yanzu inda ya nan ba ta san irin faɗin da zai mu kawai mu tafi ba sai mu wani sha ne mu je kawai mu je mutuwa baka da ina gajiya ya ba wanke motar ba a ai ba ni ne ma wankin ba to yawa ni bakonka ne <laughs> Allahu akbar ai kaya na kama kaya eh wace irin haja ce kot ce ko t-shirt ko a irin dai hannunka ne na kama to ba sai aka an gani ba na san shi mai kuɗi sai da hutu <laughs> kwata na kake zuwa kenan Allah ai wannan din ma dai ba magana dai to to a kawo a kawo kaya gani a kawo kaya kuma masu kwata na ma hotel hotel kuke bi don ganin kurilla yawa <laughs> ga lafiya da madalla su ne suke kaka da kwata ina a ita ce hajar ai ita ce hajar eh, ita ce kaya kai kai kar ka dauke da mutumin ba ka ta karkare ka kawo wannan da bata ci da kanta ta koshi ba ka ta nan mai kama da sabon ciwon nan da ya kama ta ai silinda kenan kai ka santa ina zuwa da ka sani ka kawo fanka ma to banda abin ka shi fanka mun abin kirki ne in an kama banda abu alaji ɗaya ne a ruwan kashe gobara ba a zabi yan sabari ni ba mutumin ba mutumin banza bane ba kai ka dauke ni mutumin banza bar gurin nan eh alhaji wannan din kana nufin yanzu ba na so ka kamun fankami ita fa duniya da ake yanta global ce yanzu wannan kayan suna tafi da gidanka saboda kakan na hotel ka dauke ni mutumin banza to nan bizin nan na da turawan yamma na goyi shi ma business ne wannan bizin nan na goyi da turawan yamma na goyi inda zaka kaje da wannan za a kalle ka inda zaka dai ni ba zan iya tafiya da wannan ba bankami shi ne hannuna ka ka hankami barzan sashina na. sashina zan sa kama kar ka dauke ni dattijan buri. ka dauke ni tsohon allah kwankwan ka dauke ni tsohon nuna da sandan garaya za ka zo ka ja ka shirgo min kawali ne za ka zo ka ɗan kawali irin irin wanda nake sake so a don an ce za a sa miliyan tara to talaka a cire masa miliyan goma idan aka cire wa talakawa miliyan goma aka samu miliyan tara kaga an yi daidai ke da dai a zo a sa turanci na ƙari yau yanzu in gama magana rana ita yau zan tafi landa. idan ya so sai ka yi burauza za ka ga alhaji ba ka da ya wasa at yahoo zcom yawa to madalla shi kenan sai na kira ka yawa Allah barka da barka barka da eh, ya kana miliyan tara ta talaka wallahi tara shine fara zai eh nace da ah, kuɗi ban ka dauki wallahi sidin baka uku ah, kai kai dama magana aikin ne da muka aka ce mu magana aiki eh, magana aiki eh. kuma ku tsallace ko ina ku shigo bila alhaji ka kai hakuri kasantuwar mun shigo eh. gidanka ba tare da izinin eh, ka ba amma ka yi haƙuri to ku zo na ku zo na ah, daman ni <clears throat> neman aiki ne muke kuma ni ina da digiri da daban nan ga sun kyau digiri ne da eh, kai distinction ne da ni a komai eh na samu kuma HND ce da ni wa kai tunda kana son aiki to ka samu aiki ka gama ka ce me kai digiri ko to ko tafki ne da kai za ka ga aiki me wannan fusun pool ne eh, ruwa ne da nake wanka nake wanki nake gudawa ta a ciki ta kama in yi amai in yi amai yanzu dabarar da za a yi a kullum idan na fito daga wanka wanka ɗaya zan dinga yi kana kwarfe ruwan kana zuwa can bayan juji kana zubarwa to eh, eh to ba ka da lafiya ne a lafiya salau lafiya salau kai kuma HND eh, ce ni da ni eh da gani ai wa HND ce to ko dai wannan ce akan ka la kafariya ko la kafarsan ko belju beljuwan ai na dauke ka aiki dole dina da kake gani ba abin da bana yi ba abin da bana zubarwa lashewa za ka dinga yi da baki kana lashewa da harshen ka shine wankin da zaka dinga yi duk wata zan dinga biyan ka kai Alhaji alaji kan da yake kan public administration akan kaman ka kwakwa sauka public administration ka fobe laban su bishe public administration ne ba ku ba za ku ko ba za ku yi ba gaskiya alaji ba zan iya karfafa kai ba za ku zo nan kuma ƙarya ba daga amurka ba wanda bai tabu da shi ne ta ba ba yaro za ka yi ko ba za ka yi ba ka ce ba za ka yi ba tinnuku tinnuku ba ka yi waje da su tinnuku da shago za ka ashe kuna ne san yadda ne ne dole sai mun amma da kuma salam akwai harka ne shi yasa na zo gaya muku a da Allah Allah kuwa ina alhaji baka wasa din nan alhaji baka da wasa kenan shi saboda haka rana ce ta koshi za mu je mu koshi kuma za a yi kaji a gurin nan rana ce ta koshi ka zo nan da Allah to dai baka ka shiga sai mu je mu ce ba mu zara ido mu ce gaitan mu aka mu mu ne ba haba mun sai ka zamu shiga kana da kana zaka sa ji an gaice kon nan mu a ko ta riga ga ta nan ta ƙara sa mutum Allah za a bin mu a kaga a to ka ce za a yi soyayya da dabara za a yi komai da komai ko mu je ka wani dan kamfani ne masu soye-soye da gashe-gashen abinci na abin nan shi kenan wallahi kenan mu dinga mu ne bangaren nama kaji mu za mu soya eh. mu za mu dafa dankali shi wasu wani wani salad eh. wani wani tumatir wani wani uh, kifi waye didde kaga sai mu gama mu gama raba mu kayan mu raba kware kware to amma abin da zai yi zama irin su ne kuka wai kai za ka ah, eh, ana magana kaji ba ta magana mai kuɗi eh, eh kaji eh, a ba ka bane wannan ai kaji da karfin ai mayan kana su abuki ba ni ba ni ni ce bitir na gama yana min zafi ka hada da tattasai ne to ai hada dan attarugu na hada saboda ya bada kala ka daure ka daure ka daure ka daure ka gane ne sanusi alu hada attarugu dan Allah hada attarugu mana ka daure ai ka daure so nake yi idan muka fita kai serious akan al'amarin nan kada kamar yadda ko baka sa ba zan yi serious ba na san ko harkar kuɗi bane sai ka sa ina jin zafi da gaske shi yasa na zabe kai kai za ka yi wannan abin saboda mu samu kuɗin zuwa da zamu sai kayan da zamu je wurin bikin nan ko kuwa eh ka daure haba ka daure ka daure me ka daure ka daure billahi nan gaba wallahi kai da asa ah. wallahi ai ka fi ni cancanta kai ne zaka yin abin da zamu samu wai ah, kaji wai wanda fara sa hannun zan tuka kaga kai serious ka sa hannu kada su kane mana mana san to Allah ku taimaka asibiti mala jama'a bara kuke yi to kudin yi gaba ko ce za ku samu mutane a nan gaba kudin samu don mun ta kama muke yi da wannan ciwon ka duba fa ciwon a to shekarun za mu baka an ba da shi mu ma yi nima muke yi kuma bara muke amma Allah ya tsine ma albarka wallahi baka da tausayi insha Allah ya dora ma wannan insha Allah ya dora mu wallahi wannan ba dan ba da zai zai shi wallahi wannan wallahi ne sai mu huda da kai da ko sisi ba kai baka ga sa ba ba da ko sisi ba in mun tsaya ma wahala ce ba za mu samu kuɗi shiga mace kafa me yasa mallam barka da Allah taimaka kalli kalli mallam me yasa same mallam barka da wallahi mota ce ta kade shi ta kade shi ta taka mai kafa ta kare ta taka mar hannu sanu amma ya naga fuskan ka kuma babu wani alamun ciwo a fuskan sa eh ai bai sa maransa damuwa bane ba amma yana jin jiki shi yasa fuskan sa yayi wani tar haka yayi fresh ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ɗaya dubu bakwai suka ce ko? eh dubu bakwai ne da ɗan cika mana hello kana ina Shauki ne wannan? Ashe dama hannunka da wannan yake? Ai ba ciwo hannunka dama ai. 我操！ ti yang cocok tó ti na yi makudan daloli na hadiya makudan daloli na hadiya ba ki ga katuwar mota da na siya ba tana kamfan na daga an ce ni zan tafi gida wallahi tuntuna ba ke fa kika da badar ni in an sa min kiɗa rawa zan yi idan babu kiɗan nan ba rawa zan yi ba za a dinga ɗauko yara yan ƙarya suna zuwa suna sa muna muna nan ba saboda mutunci duro hamsin na ego to so nake in zubar da arba'in da tara guda ɗaya zan koma da shi gida yanzu kana nufi ba gida ba ka yi rawa zan kwashi shakwara ta in koyo Allah ta dido dido dido don ba kawai na ci eh? mota baka ta da gina wata yi nan

yan wa san mutanen da kashe ni na ci wani wani ran wa wanda yana ɗiba yana da Hata shi shi ya da

kai su na zalunci kuɗaɗe ne na bisa kan kuɗaɗe saboda na canje subsidy da masallaci da ake bayarwa tallafa masallacin ma na cire makabarta ma zan fara siyarwa kwanan nan duk da take garin na sai na sai da ita tsarin mai da shi kai magana ta yi ma ba ta yi ne da wakar ma ba quá cái gì Yalla tekan jawab, tekan jawab. Cut, cut bagian jawab. Kemudian cut bagian mereka jawab. Saudara, saudara, tanya dong magana. Jangan nak itu mana. kana wani ka wannan ma ka sani ka abin da na dako ko maloka ko barayi na dako a ake wannan ne dan abu ne kar ku ai da din da kake na da zaka bada ba ma wake shi wake shi ni sama lai sama wane rago da rigar saki idan ka ji wani baban zaba in ba a sha dare ba a sha rana ni ne sunusi hannu hannu mai gida mai wake ni babban barkono ko wata ɓani sai yaji ne sama ta yi wa yaro nisa ko lolo gidan kakar. zamani laya mai zamani uban waka giwa karya marake zaki na buga bare ni rikon mahaukaci sai sarki da masa daji kun san ba ta san kazamar kallo haka waye ce da ni ba ni ba ko da cikin maza ko mata to kai in maganar waka ce sanu sun adana yau suna na san maza maza sun san gari gari ina da masoya baiwa Allah na gode lilo lilo lilo lilo lilo lilo Dadi shine dadi wahala abba dadi Allah Ki juya juya ki taka taka

gidan mijinki lafiya mu ma Allah ya ba mu mazaje na gari mace ta da kuke kuma lafiya lau kallo ya taro ga hidima madalla to ko bai kuke jira ba ku fita ba bayan da ragowar mutane can na sa direba ya zuba sa mota ba a kai su a'a ya kamata ku tashi ku fita kun wajen ma'adan ba mu aina farkon ido gaskiya ne ba har da bazan kai ka ta bai kuma aljani nan kwalkwal da ita wai har da ke ya ce ya ina to? nawa ne abin dubu ah. ashirin ne kawai nawa dubu ashirin a ah, tunda dai ba daga tawa nake ba abin da nake da shi zan ba a'a ah, kar ki damu ah, bararan bararan kudu bararan bararan kudu abin da ya sa kika ji haka shi ne safi idan aka ce ɓanɓararen ɓararen to kamata iya ƙara masa da kuɗi ko ba gaskiya ba ina ita ina ita za ta ciki gani na yawwa yanzu yadda za a yi ku tashi ku dan ku dadi na mai Shikenan ku tashi mu tafi Sai a in ba akwai akan da daya. ku kullo kofar gida don nauyin fita zai.